Mabaka da. Baka da ne. Ayi lafiya. A kasuwa. Wallahi kasuwa alhamdulillah. Allah ya jagora. Amin ya Allah. Al'amura kuma. Wallahi al'amura alhamdulillah. Ka ji nan. Wallahi ga ka ji nan. Masha Allah. Eh amarya sai ta ta. <laughs> Eh Wato lamarin nan da ban mamaki. Sai ka zo ka tar da su yan dugul dugul a rika ce ma dubu dubu. Ko ba su kai na kunnan ba ba. kunnan ba ba. Wallahi haka abin yake to kajin ne su ma lamarin nasu gaba ɗaya duk ya ta'azzara wallahi. wallahi Allah amin ya Allah wato da yake amanta ni mu abun ne in ga maka sai addu'a ka san ita amaryar da na aura din ce wato yar dangi eh dan gaskiya guda ɗayan nan da aka tafi ta jiya ai ba ma samu damar ci ba gaskiya kai daɗi da ko a to ba ci ba ba da ma a sanya ake ciki ne ta tukunna to ba a samu damar ci ba gaskiya saboda wasu 'yan dalilai na ce to bar dai Allah kai mu dai nan dawo in zo kamar suya mu ji ko da ɗan yadda za a yi wato abin da nake kyakkyawan zato da alama dai ita amarya ta yi irin baki za ta yi gaskiya to shine dai ake ta tunanin dai ya za a yi dai ya zamto an samu wani gamsasshen al'amari da dai zai iya karaɗewa gaba ɗaya to ai kana ta bayanin naka ne ni ban gane inda ka dosa ba eh gaskiya ne harka sai da bayani wato abin da nake nufi shine akalla muna buƙatar ƙarin kaji kamar guda hudu saboda a samu dai a gamsu sosai ka san aure ne irin aka yi shi kamar ɗage to amma zuzurutin ƙauna ta sanya abin da ya yi a haka to din ni din da kawai dai an karɓe ni dai saboda ƙauna ba dan zan iya riƙewa ba gaskiya eh to shine muke tunanin dai da dai Allah sa ji an bani rancen guda ɗaya to ai mun agaji a ƙara ranta mun guda hudu su zama biyar nan da ƙarshen wata idan Allah ya raya mu in al'amura suka kankama kuma idaidaita insha Allah sai in samu sai na abin nan dan kan yi ƙarya wai kan ce zan iya biya gobe ko jibi a zo a samu tsara a rika canja hanya eh insha Allah a karma kallahu kuma ai haka ai inda ana hakan kuma kasuwancin ai ba zai yi ba jiya ma da ka zo dan aljihun nan a cikin aljihun na ɗauka na sa a cikin dan asusun nan da muke dan ciniki so kagan ana haka ai ba zai yi ba to inda ma Allah ya dan takaita dalilin da yasa dai na baka kazan nan saboda su mata suna da buƙatar kajin nan bare ma a ce daren farko ba kai kajin nan ba ai akwai matsala sai ka samu matsala to wannan na duba na ɗau zannan nan na baka to kuma da mai gidan ma ya zo shi ma na mai bayani ai kai ne kai aure gashi gashi sai ce ai ba ma damuwa an yafe ma eh haka akai wallahi Allah sarki Ta Allah saka da alheri to Allah ya mun godiya to kuma yanzu a zo da wani bayanin kaji har guda hudu in ana haka ai abin ba zai yi ba wallahi dai ba shi dai ko a dan danyin nan dai a dan duba a dan laluba a shigan musu da shi gida eh zan jaraba danyi insha Allah inda rabo za su bani sai abin nan insha Allah amin nagode fa to Allah saka da alheri Am Sadiya, abin da ya sa na kira ki gidana, ina so ne da Allah ne maki tambaya, menene yake tsakanin jibrin da garibu? To Allah in kin sani ina so ki sanar da Domin kowanne in na tambaye shi sai ya ce ba wani abu shi lafiya lau ba kuma. Ko ɗaya kawo, iyaka dai na san jibrin yana yawan kawo min suka a kan karibu sannan kuma yana yawan yi min magana a wuri tsakanina da shi wanda ni kuma son babu wannan magana a cikin zuciyata don gaskiya ban jin zan iya auren jibrin babu wannan magana a raina to naji amma sadiya idan yanzu kika dubi matsayinki ai ya kamata a cikin kin yi auren to ke wane ne kika tsayar yanzu kike tunani a mijin ya zama a mijin aurenki kawo tun da na dawo garin nan ban taba ganin wani mutum da ya kwanta mu nake jin ina sha'awar zama da shi a matsayin mijin aure na ba face karibu karibu ba kika ce To ‘yan haka ne, kin ga kin makara, domin tun daga ranar da kika sallami ƙaribu ya tafi. Na san daga wannan lokacin zuwa yanzu ina kyautata mutum kai ina jin ma ya yi aure. Aure kuma kawo? Ƙwarai da gaske, aure. to ke dama kin taɓa gaya masa ko kin taɓa faɗa masa cewa kina sansa? A'a, ban taɓa gaya ni shi ba. Amma kwa in haka ne, gaskiya garib ya yaudare ni. A'a, Sadiya. Garibin mutumin kirki kuma babu yaudara a tsarinsa, bai yaudare ki ba. ke ce kika yi ƙwauren baki da baki faɗa masa ba amma yanzu ki kirawo shi a waya mana gaskiya kawo ba zan iya kiran shi a waya na tambaye shi ba idan zan samu ne yana da kyau a ce gani gashi zan yi shi wannan tambaya. to shikenan ba matsala Salam. Bismillah. Ka dawo? Na dawo. Ina suke? Suwaye. Kajin. Gaskiya shi bata Allah yake da abin dariya. Wai suna ina. Ni na zaci ma magana kike ta wasu baki kika a kofar gida kike sa a rakon su ciki. Wai kenan magana kaji kike su ne? Allah ya sauke. Kaji mana. To kaji suna magasa suna can ana ta balbala musu wuta a kafe. Ban gane magasa kuma ba dan Allah. Haba. Shafatu, labarin kaji yanzu al'amarinsa sai addu'a. Kaji sun bige kafa. In ga miki gaba ɗaya da kaga kaza a kafe eh, ba ta kara ta karya ba da ka tambaya sai ka ji kuɗi tsububu. Abu ba daɗi kawai daga kawai an barbaɗa musu kuli-kuli shikenan sai kenan sai a dinga abin nan a dinga yanka mutane wuya fi sabilillahi inna iya da inna ilaihi raji'un haba karibu so kake mutane su zage ni so kake a zauna a dinga munafurci na ana faɗa faɗan abubuwa a kai na. haba haba dan Allah dan annabi haba dubu ɗaya ba kazar dubu ɗaya na wace, naira dubu ɗaya dai kwallin dubu ɗaya guda nawa take me za a siya da ita ta kai dubu ɗaya yanzu naira dubu ɗaya a najeriya ta zartar naira biyar babu yawa daren jiya fa aka kawo wani fa kaza ƙwallon ƙwal guda ɗaya tal ka kawo min ka kawo min cikin gidan nan kaza ɗaya tal ka kawo min yanzu yau kuma washe garin amarci ya kamata ka ɗebo min kaji jikaye in ci sai na murmure ka tashi ka taho ba taho da komai ba ko leda ɗaya babu a hannunka shaba'atu abin ne la'akari da shi kin ji misali an ka kazan nan guda ɗaya sai kike ganin kamar ba a yi kokari ba to yanzu na ce bari a je a samo kaza yar hausa saboda ta fi lafiya ma ga jiki na ce a je a ɗan lalubo su wai kawai saboda sun ga sun kafa su a ba, suna balbala musu wuta aka ringa abin nan kowace ka taba ya ganta tsugur da ita ya ka ce dan shila kuma ya ce maka dubu daya shi yasa na ce a bari a hakura kawai abin da ya kamata a yi yanzu samu a kayan miki ɗanyu zai fi kwanciyar hankali me ka Yi mana ɗanyu wa zai dafa ke mana ni kuma na shiga uku Karibu, so kake a ranar farko zuwa dare na biyu in tsufa? Abba Karibu. To yanzu me ke faruwa zai da faru? Wallahi ban sani ba. Abba dan Allah Karibu, kwana na ɗaya a gidan nan in fara shiga kicin kamata yi sai ne wata uku a gidan nan. Ko ruwan zafi bana dafawa. Amma a ce kwana ɗaya na biyu. Wata uku? Yi mana. To yanzu riga dafa ruwan da sauran abubuwa. Ko kai ko ka sayo. akwai matsala. Abu da ɗanyen ɗanyen taka na ga tsanin dan gasa ga kitin ranar farko rana na biyu ban cika ji ba. Shafa'atu ba haka nake ne ba abin da nake so ki la'akari da shi yanzu kazan nan ana ce mata dubu dubu kawai saboda an gashe ta. Idan aka sa dubun nan watakila guda biyu za a samu yar Hausa. Ɗanya kuma a kawo miki ita da kanta da ƙafafuwanta har da kayan ciki. ana buƙatar wata kafa da kayan ciki me zan yi da su in kayan ciki na ke so in je in nemo saniya mana shafa'atu me zan yi da su shafa'atu kin san darajar kafa kaza kuwa amfanin ta amfanin ta yawa ne da shi a jiki in biki sani ba akwai sirri ka ji ya kamata ka so mun naira dubu hamsin eh? in zauna a gidan nan in ci yadda nake so kawaye na ma su zo su ci jama'a na ma su zo su ci a san cewa na yi amarci. Kazan naira dubu hamsin ko burolas na siyo zan yi kiwo a gidan ai babu gurin zuba su. Wai gaya ma ka kawo ka gani mana wallahi tsar zan adane su. Jabatu, yanzu da yake haƙuri insha Allah za a san za a je a nemo miki kasan nan da inda ita ce matsala. Ya haƙuri subhanallah. Wallahi ba ga mun adalci ba wallahi tallahi karibu Allah ba ga mun adalci ba. Wallahi karibu Allah in ki sake mun haka wallahi ni sai na je gidanmu. Ni ya za a yi ka auro ni yarinya karama da ni sannan ba za ka banka ci in ci ba. <laughs> Subhanallah. Farawa da iya Wani ɗitar? Kwararra. Allah kamun ɗauki. Ai kaɗan kenan daga cikin sharrin talakawan wannan zamani gaskiya ne abin yana bani mamaki sosai wai me yake nufi da hakan ainihi ce kika fi bani mamaki da kike ƙoƙarin alaƙanta kanki da mutumin da baki san shi ba tsintacciyar magi da ba ta yin magi kawai fa ɗaukan shi aka yi aiki ba a ma san ka inda yake ba na yi la'akari ne da kyawawan halayyarsa hakan ta sa na yarda da shi nima a cikin zuciyata gashi kuma na riga da na ɗaura kaina saboda na ba shi hutu har na wata guda gashi ƙarshe ma yanzu idan na kira shi a waya sai ya nuna min cewa ba zan samu ganin shi ba anya ko wannan mutumin ba guduwaye ba eh akwai yiwuwar haka tunda ke kika ba shi dama domin ke kika ba shi lasisi da kanki amma in kin so za a iya dalibo shi yanzu ni abin da yake damuna ma guda ɗaya ne shin tunaninki na ya gudu da mota ne ko ko har yanzu kina son sa kaga ni fa yanzu duk ba wannan bane ba wani maganar soyayya tunda ya riga da ya yanke shawara da kanshi har ya je da ya riga ya yi aurensa ni yanzu abin da nake so na tabbatar so nake kawai a tabbatar min cewa wai shin da gaske ne auren nan ya yi shi da gaske? Saboda ni har yanzu ban yi magana da shi ba, kuma ko da a ce ma na yi magana da shi, ni ba zan iya tambayin shi cewa ya yi aure a waya ba. Na fi so ko menene na tambaye shi ido da ido gani gashi. To, ba matsala, zan iya duk ƙoƙarin in yi bincike idan ya so daga baya ko ma menene za a yi. amma da kin kwantar da hankalinki an mana an yi bikinmu an ɗaura aurenmu in yi so duk abin da zai zo daga baya wannan wani abu ne mai sauki amma zan iya ƙoƙari na in Allah yarda zan yi dukkan bincike daidai ƙarfi na zan sa wasu masu taya ni in Allah yarda duk in ne ke sai an gano shi insha Allah ki kwantar da hankalinki Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. fito? Na fito Allah ya nufa. Sannan ka za a fito. Shafatu. Har yanzu dai ana nan jiya yau. Ke mun addu'a. Ina yi maka kuma abin da nake so in tunatar da kai. Malam Karibu. Ya kamata ka san muhimmancin alƙawari. Ba zai a ce kai kana tunatar da mutane kai kuma ba ka yi ba. ka san mahimmancin alkawari alkawari na wuce kuma yana da matukar mahimmanci ka cika ta to na gode sosai da wannan tunatarwa ta ke, kuma zan so a matsayin ki na matata ki taya ni da addu'a Allah subhanahu wataala ya bani ikon cika alkawari idan na dauka saboda ba zan so na kasance ɗaya daga cikin munafukai da aka zayyana ba cikin hadisi alamomi na munafukai da aka faɗa har da wanda yake ɗaukan alkawari baya cikawa to ba zan so in zama daga cikin waɗannan ba kuma ina so ki sani sau da yawan lokuta akwai abin da ke kike daukan sa cewa alkawari ne amma zahiri ba alkawari ba ne kina yawan bujirwa da bukatu daga farkon aure na da ke dan nan kice kina son kaza kina son kaza sai in ce da ke insha Allah zan yi wani fata ina fata Allah subhanahu wataala ya bani iko na yi miki abin da zaki ji daɗi to idan ban cika shi ba kar ki ɗauka cewa alkawari ne wannan so da ni ma zan so a ce ina daga cikin waɗanda hadisi ya tabbata a kansu na kyautatawa tunda akwai hadisi da dama da suke magana akan kyautatawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa mafi alkhairin mutane shine wanda yake kyautatawa iyalansa kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbai ni na fi ku alkhairi saboda na fi ku kyautatawa iyalina a soyata da annabi sallallahu alaihi wasallam ina so na kasance ɗaya daga cikin masu kwaikwayon halayensa domin nima na dace kin ga akwai wannan saboda haka ki hakuri ba wai alƙawari nake ɗauka ba na cika ba ina sani in Allah ya hore zan yi insha Allah shafa'atu ba dai kuma ni zan fita insha Allah Allah ya tsare a ina da yan wasu kuɗi bari in baki ki rike a hannunki saboda kada na tafi na daɗe ban sani ba wataƙila yanayin aiki na ya sa wani ɗau lokaci kuma kina da bukatu ba za kuma ki rasa yin baƙi ba na san komai na Allah ne ni idan na da shi ba na shakar ko nawa ne a shi barin baki ko da dubu biyar ne sai ki rike a hannunki to su sauran ba su ma ana da bukatar su ne kawo <laughs> kai na gode bijina na gode mijina na gode sosai Allah ya tsare maka hanya Allah ya kare min kai ya kare ka da dukkan wani abin sharri Allah ya sutura rayuwarka ya rufa maka asiri duniya da lahira ya hana ka kuncin rayuwa Allah ya faranta maka rai ya faranta maka rai ya faranta maka rai da kai da zuri'arka baki daya Nagode. Allah ya tsare mun kai na gode da wannan addu'a to shikenan Allah ya sa dace sai na da to alama sai na da yawa bye bye goma ce wallahi video. Allah ya tsare ni sadiya ni ke kika fi bani mamaki wallahi Allah kin bani mamaki a matsayinki na wayayya a matsayinki mai hankali a matsayinki na mai wayo a matsayinki na wanda kika yi karatu na addini da na zamani kika fita ƙasashen waje kika yawo kika yi kasuwanci amma hakki aminta da wannan abin shi kansa kawo bashir shi ma abin mamaki yake ba shi ya ce shi ma yana mamakin yadda aka yi da wayanki da wayewarki kika aminta da wannan abin to albishirinki shi kansa kawo shi ikirawo ne ya ce yan kwace makullin motar da kanunsa to babban abin farin ciki kenan tun da dai an gano inda yake an samo shi an kuma amshi makullin mota da kaninsa na tabbatar da can babu inda zai zo sai nan wajen zai ce ya zo ki yafe masa ki masa afuwa to saura kuma magana ta rige gana ki tunda dai an gama iya wannan kokarin yanzu ya zo hannu eh wannan kuma ya rige naki mun iya kokari mun yi jarumta Allah ya sa mu jarumai ne kuma kawu ya daɗa tabbatarwa yanzu yana can an amshi makulli ya tafi can ya je ƙari bulayinsa dama bai dace ba bai dace da ke ba ba ajin ki bane kin fi shi wayo kin fi shi wayewa eh amfanin sa a sai masa jakuna mutumin nan ya dinga ɗiban ƙasa shine kawai aikinsa ko a samu foundation ya zo ya tasye ta haka yana haka foundation shine babban abin da zai yi aikin da ya kamata yake nan. amma wai hakika manta da wayanki haba haba ya za a haɗa dare da haske ai ba zai yi ba Ni kaina gaba ɗaya kaina ya kulle saboda na kasa gane ta ya aka hakan ta faru. Ni kaina ina mamakin yadda hakan ya zo mu a irin wannan yanayi. Asiri ne, wani abu ne, asiri ne, ai ba zai barki haka ba. Ya riga ya miki ulumboto, ya miki agumi, ya miki ojuju, gaba kiɗi gaba ɗaya ya haɗa ya yi miki shi. Wallahi Allah asiri miki. A dama ba zai barki haka ba, ya za a yi ki gane da hankalinki da wayanki ki gane, wallahi ya ɓatar da ki. ya ji yadda ke ai sai kuma yadda ya dake amma dai ki hankalta ki natsu ki aiki da iliminki ki amfani da wayanki ki amfani da gogewa da kai a kan ƙasa kin keta jirgi ba babu inda baki je ba amma ki tsaya wai wani har ya muke asiri kawai da muke da hankali saboda haka zan tafi kin ga ta, saura ya kwaso kafa ya zo ya ce ki yafe masa kuma ki yadda ki amince kin ga dai kokarin da aka yi sai ki hankalta abin da nake son gami miki kenan ba ki zauna ki gurin da idanuwa kamar makaho ya tsinka ya tsinka gara ya buzanci in na gaskiya ne nake gami miki ki taka tsantsan kin ga tafiya ta ni Wai kanki dai kuwa? A'a. Uwar Honda zan sai miki. ba yar honda ba don na san idan babar ta tana nan za ta fi arhatin da tsohuwar ce a siyan mu uwar to to yanzu in ba mai ba ni ko sufundi da mutigadi ba ni da su na keke ma balantana babur balantana a je ga mota amma kina magana wani sai miki wani in sai miki in sai miki wani wani wani yar honda shi sa na ga miki waran sai miki wata in tana nan dan Allah in ka fita ka so mu uwar ka kawo cikin gidan nan kaga idan ba zan hauta ba in dai mai kafa hudu ci dan Allah je ka so mu amma Sadiya yanzu kina so ki ce mu karatu ya fi aure? Ba wai ina nufin karatu ya fi aure ba ne ba, amma kawai kuma yana buƙatar nutsuwa, kuma kamar yadda na gaya maka. Sam bani da wata nutsuwa a tare da ni in dai akan magana aure ne a yanzu.